yanzu da muke magana safiyar ranar talata ce da ta daidai da sha hudu ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam na da shekara dubu daya da dari hudu da talatin da daya daidai da ashirin da hudu ga watan august shekara ta dubu biyu da goma wannan shine kasar na ashirin daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin fiqh sira wallafar Professor Zaid Abdulkarim Zaid Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi. Kamar yadda aka sani wannan littafi ne da ke bin ingantattun tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama tare da biyo baya da ilmomi da darussa waɗanda ake ɗiba daga cikin wannan ainihin wato tarihi na fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama. A yau mala ya ce al-mabhasul ashir babi na goma wanda ke bincike dangane da hilful fuduli yarjejeniyar komai da ruwanka abinda laraba ke nufi da hilf shine aminci da yarjejeniya da ake kulla tsakanin mutum biyu ko uku ko fiye da haka ko tsakanin ƙabilu ta taimaka wa juna misali idan ba sakkwace ya iso ƙasar zage-zage kasantuwar babu sakkwatawa da yawa kuma ba sakkwace ya san yana da wata kullalliya da ba haɗeje ba sa shiri kuma sai ga akwai mutanen haɗeje da yawa a zazzau misali nake so in mana asalin yadda abin yake idan ba sakkwace ya ji tsoron kada waɗancan haɗejawa su ringa afka mushi sai ya samu zage-zage sai su ƙulla abota ta taimaka wa juna akan duk sanda wani abu zai samu zage-zage a nan ƙasar zazzau kuma ko a ina shi ba sakwace zai shiga ko suna da gaskiya ko ba su da gaskiya da sharaɗin shi ma duk sanda wani ya afko mishi zage-zage za su tare shi ko yana da gaskiya ko bai da gaskiya wannan ita ake kira health ina fata an gani wannan muhalafa da suke yinta ta takan faru ta haka to amma wannan muhalafar da ta faru a tarihin annabi sallallahu alaihi ita yarjejeniya ce suka haɗu suka yi to hadda annabi a ciki kun yadda aka yi ta shigo cikin tarihi wannan yarjejeniya ita ta kwato zaluncin da aka yi wa wani ne an zalunci wani ne an danne mishi haƙƙi ya kururuwa ya rasa wanda zai taimake shi sai aka samu wasu suka tsaya don su kwato mishi haƙƙin shi to sai annabi ya shiga cikin wannan yarjejeniyar to abin da yasa aka kira ta hilf kenan kun ji yarjejeniya cewa to wasu kabilu ne mabambantan mutane suka haɗu don a kwato zalunci ya zama muhalafa ko kun fahimta to me yasa aka kira ta fudul fudul kuma daga sabal. shine abin da ba ruwanka bai shafe ka ba don ba dan uwanka bane ba kabilar ka bane ba abokin yarjejeniyar ka bane amma kuma sai ka je ka kwato mishi haƙi to shi yasa da Hausa sai na ga dacewa da cancantar a fassara ta da yarjejeniyar komai da ruwanka wato asalin abin ba ruwansu da abin kama sai suka je suka yi ruwa suka yi tsaki to kaga ta zama yarjejeniya ce ta me ta komai da ruwanka wato sun shiga abin da ba ruwansu to amma sai suka mai da abin ya zama da ruwansu wannan hausa ce in baka kai matuƙa wajen jin hausa ba yana da wahala ka iya fahimtar asalin kimar wannan jumlar yarjejeniyar komai da ruwanka ma'ana asalin ka ji bahaushe yana kiran mutum ɗan komai da ruwanka shine wato yana shiga abin da ba ruwan shi kenan ya kai ne ɗan komai da ruwanka ne me ruwanka da shi ko kun fahimta zama? to shine hilful fudul yarjejeniyar komai da ruwanka sababu hadal hilf sababin wannan yarjejeniyar أن رجلا min قبيلة zabid wani mutum ne daga cikin sune zabid sune waɗanda za ka biyan ana cewa azzabidi asalin mutanen ƙasar yaman ne ga babban malami nan da ya kamus ko sharhin kamus <coughs> anna rajulan min qabilati zabid <coughs> wani mutum ne daga cikin kabilar zabid bil yaman a ƙasar yaman qadima makkata wa ma'ahu ya iso makka tare da kayan kasuwanci haja kenan fa ba'aha ala al-as ibn wa'il as-sahmi sai siyar da wannan kayan kasuwanci nashi ga wani mutum mai suna as ɗan wa'il mutumin da yake danganta shi da kabilar sahamawa fa aba an yi uqiyahu haqqahu sai shi as ya ba wannan mutum haƙƙin shi na kuɗin da aka yi kasuwanci ya karɓi kaya ya biya kuɗi sai ya ƙi ainihin biya fashtaka ila an biyati ƙuraish sai shi wancan mutum daga cikin ƙabilar zabi ɗin can ɗan yaman sai ya kai kuka zuwa ga ainihin wato andiya abinda ake nufi da andiya shine nadiya ce asali falyad'u nadiya wato idan ka je gindin ka'aba har yanzu ga akwai irin wannan abin a Musulunci din ma sai ga waɗancan mutane sun zauna suna ta hirarsu waɗancan ma sun zauna to tuntun haka ka'aba take ma'ana majalisi majalisi ne kowa da waɗannan suna zaune suna shan giya waɗancan suna caca waɗancan suna kwado haka waɗancan kuma sun kewa wani gunki su ne ta mishi sujuda tun da jahiliya ce to sai a kira ta nadiya ko kun fahimta to kowa yana da nadiyar da yake danganta kanshi zuwa gare ta shi yasa kaji Allah ya ce falyad'u nadiya ya yaje kira dangin nashi abokan zaman shi sanadu zabaniya mu kuma za mu kira zabaniyawa to yanzu kun fahimci me ake nufi da andiya shine sai ya ainihin sai yayi ihu zuwa ga waɗannan mazaunai dukkan majalis din yayi ihu a tsakiyar su ku zo ku taimake ni kun san haka tana faruwa mutane ne ka gansu a zaune wani bala'i ya same ka sai kai ihu jama'a su zo su taimake ka to wannan a jikin ka'aba ne a makka ne kai sai ta hurun ka'aba ya ga to waɗannan tunda suna kusa da ɗakin Allah shine fashtaka ila andiyati quraish sai ya kai kuka zuwa ga ainihin jama'u jama'u na ainihin ƙuraishawa falam ya man yi alal as sai bai samu wanda zai taimake shi ya karɓo mishi haƙƙin shi a wurin as ba fasa'ida ala jabal abi qubaisin sai ya hau saman dutsen abi qubaisin shine dutsen da a yanzu ina fata an gane ake kan gurguza shi jikin dutsen da ake kira jabal umar ne a yanzu shi ake kan ci wannan dutsen za a yi wani makeken ƙarin ka'aba ne wurin da zai faɗaɗa wurin zaman masallata sai ya hau wannan dutse wa ƙuraishu fi andiyatiha ƙuraishawa kuma suna ainihin mazaunansu da suke hutawa ko ake caca ko ake kwado ko ake kalankuwa ko ake wani abu dai daban fastasrahahum sai yayi musu ihu liraddi mazlamatihi domin a dawo mishi da zaluncin da aka yi mishi an zalunce shi a ba shi haƙƙin shi faƙama zubair ibn abdulmutallib sai zubairu ɗan abdulmutallib wan mahaifin manzon allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya miƙe faƙala sai ya ce ma li hadha matrak wannan ba za a rabu da shi ba wato ba za a kyale shi ba ma li hadha matrak wannan ba abin bari bane ko kun fahimta jama'a fajtama'at banu hashim sai banu hashim suka haɗu wa zahara da kuma banu zahara to kaga banu hashim dangin uwa annabi ne ko haka banu zahara din ma banu zuhra dukansu wa banu tamim da kuma tamimawa danginsa abubakar kenan ibn murra fi dari abdullahi ibn jad'an suka haɗu waɗannan ƙabilu a ƙainihin wato gidan abdullahi ɗan jada'an to kaga ƙabilu ne mabambanta ko to ba a saba ganin irin wannan muhalafar ba sai suka haɗu fatahalafu billahi suka haɗa kai suka yi rantsuwa da Allah suka ce na yadan wahida za mu haɗa hannunmu gaba ɗaya ma'al mazlumi tare da wanda aka zalunta hatta yuradda ilaihi haƙƙuhu, har sai an mayar mishi da haƙƙin shi suka haɗa hannu gaba ɗaya abin da yasa suke cewa hatta na kuna yadan wahida in aka zo yin muhalafa haka ake yi wanda ya fara shahada sai ya saka hannun shi ya ce ga hannuna na sa sai ne kawo ya dora sai ne kawo ya dora sai ne kawo ya dora wai duka hannayen mu ba na ba hannu ɗaya ne zai je ya kwato ba yanzu duka waɗannan hannayen da aka ɗora haka ko kun fahimta to shine a zamanance kuma sai a ce an sa hannu za a je yarjejeniyar kaza kaza kaza hilfu kaza hilfu kaza hilfu kaza shi ne irin wanda amerika da sauran kafiran duniya suke a ce kasar china da kasar italiya da kasar spain sun haɗu da kasar amerika za a je a yaƙi ƙasa kaza ina fata an gane to shi ne irin wannan to ne fasami ab quraishun hadha hilf fasammat quraishun hadal hilfa to sai quraisha suka kira wannan irin yarjejeniya wannan united wane ne wane ne sai suka kira shi hilful fudul hilful fudul quraishawa ne suka sa mai wannan sunan wa qalu sai suka ce laqad dakhala haula'i fi fudulin min al'amri. amri waɗannan ƙabilu sun haɗa kai sun shiga al'amarin da ba ruwansu na fata an gane sun mamashau ilal as ibn wa'ilin sannan sai suka tafi wurin as dan wa'il fantaza'u minhu sil'ata zabidi sai suka kwato wannan haja ta wannan bazabidi wannan mutumi wanda mutumin yaman ne wa dafa'uha ila li sahibiha sai suka danka wannan ainihin dukiya ga mai ita to menene alakar wannan tarihi da muke karanta da tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam sai malam yace وقد حضر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الحلف من الله يا هلر wannan yarjejeniya الذي رفعوا به منار الحق wanda da wannan yarjejeniyar ne suka ainihin wato daga mimbari ko kuma suka ainihin wato daga fitilu ko kuma tutoci ko slogan duk kana iya kiran manar da waɗannan da wannan ne suka daga kirarin gaskiya gashi mala ya ce wa kana umruhu sallallahu alaihi wa alihi sallama 20 sana a wannan lokaci manzon Allah shekara shi 20 kun ga yana matashi kenan ina fata an gani. wa habanu sarha azzul sannan suka ainihin rugurguza duk wata murya duk wani kokari na zalunci suka rusa shi wa huwa yu'addu min masakhir al-arab an saka wannan daga cikin wato ana kididdige wannan a cikin tarihin larabawa daga cikin mafakhir ɗinsu wato daga cikin abubuwansu na alfahari waɗanda suka ɗaukaki darajarsu wa qad qala sallallahu alaihi wa alihi sallama an hadha al-hilf haqiqa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya yi magana dangane da wannan yarjejeniya ya ce. laqad shahidtu bi dari abdullah ibn jada'an hilfan haqiqa na halarci wani zaman yarjejeniya a gidan abdullahi dan jada'an ma uhibbu anna li bihi umuran na'am na fi son wannan zaman wannan yarjejeniyar ta fi min daɗi da soyuwa a zuciyata fiye da in samu jajayen raƙuma ina fata an gane walau du'itu li mislihi fil islami la ajabtu da za a kiraye ni zuwa ga irin wannan aiki na alheri a musulunci da na amsa wato dan kenan manzon Allah ya nuna mana yanzu ƙarara cewa ashe a jahiliya akwai wasu ayyuka na alheri waɗanda duk da yadda annabi ke ƙin jahiliya ƙiyayyar ba ta take mishi ido ya kasa bayyana alherin jahiliyan nan ba wannan alherin har ya ce kuma a yanzu a musulunci ba za a sake irin wannan ya ce da sai na halarta jama'a kun fahimta wannan magana ya ce ibnu kafirin ya ruwaito ta a cikin littafin albidatu wa nihaya da kuma ainihin wato a shekhu shami a cikin littafin shi mai suna subulul huda war rashad da kuma muhammad abu shama a cikin littafin shi asiratun nabawiyya da kuma mahdi rizqullah a cikin littafin shi mai suna asiratun nabawiyya wa qala shi malam mahdi rizqullah yace wa isnadu hadha alhadith sahihun isnadin wannan hadisi ingantacce ne yace wa raji al-kurdi ka duba ainihin wato malam kurdi a cikin littafin shi mai suna shi'a'un min as-sira sannan walahu shawahid ya ce wannan labari ko wannan sira na da ainihin wasu hanyoyin da za su ƙara shaidarta ta tabbata hassana hal albani fi sahihi siratin nabawiyya malam nasir din albani ya inganta waɗannan shawahid a cikin littafin shi mai suna sahihu siratin nabawiyya daga shafi na 35 zuwa shafi na 36 jama'a kun ji kun ji dalilin da yasa aka sanya wannan kaga wannan ya kai a kira shi da wannan suna da muka fassara yarjejeniyar komai da ruwanka ba dan ko ba dan kaji a cikin tarihin an ce quraisha sai suka ce laqad dakhala haula'i fi fudulin min al'amri waɗannan ƙabilu sun shiga al'amuran da ba ruwansu ma'ana in ba yau wannan ɗan ƙabilar zabidi yana da muhalafa tsakanin shi da wani cikin ƙuraishawa sai a ce ƙuraisha sun shiga abin da yake da ruwansu ko kun fahimta jama'a to amma me ya faru wannan abu ne wanda babu ruwansu a ciki kuma sai suka zo suka shiga to shine ya ce waɗannan sun shiga abin da babu ruwansu a ciki na fata an gani na'am na'am game ne aka je gaza aka je a kasan da kasan ne isra'ila eh. kasar a'a to ai nan ba za ka iya cewa abin da ba ruwanka ba sai in ya tabbata babu wata alaka ai akwai laraba da yawa suna da alaka da kasar razadin ina fata an gane amma misali yanzu idan aka samu wani ba amerika ya shigo wadda kowa ya sanna na daga cikin zaluncin da ake a gaza da filistin da sauransu akwai hannun amerika a ciki to sai aka samu wani ba amerika sai ya zo ya shigo don a rushe wannan abin na zalunci to anan ne za a ce ya shiga cikin wannan irin muhalafa ta fudul in ya zama akwai wasu kabilun da suka shigo wato wannan sai ya zama abu ne wanda don a ɗabi'unsu fa kana ji kana gani kana zaune a kofar ka'aba ko kuna zaune kuna shan shayi ko kuna karta ko kuna abin a jahiliya za su ga alhaji ya zo zai yi aikin hajji tun a jahiliya wani ya karbe mishi kaya gudu ba ruwan su ce ta ba ruwan su da shi ba kabilar su bane sannan ba su da muhalafa da shi to kun ga mutanen da suke yin irin wannan in aka ga yanzu sun shiga muhalafa da junansu don su kwato wani zalunci kun ga a ɗabi'ar waɗannan ƙabilan mai za a ce sun shiga abin da ba ruwansu na fata an gane mana ya ce wa fi huna ma'a hadha al-hilf khassatan a qawli rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam <coughs> yace mu ɗan saurara kaɗan ku dan tattauna magana dangane da wannan yarjejeniya musamman ma mu dubi bangaren magana annabi sallallahu alaihi wa sallama da yace ma uhibbu anna li bihi humurun ni'am na fi son shiga wannan yarjejeniya fiye da a ce na samu jajayen raƙuma saboda jajayen raƙuma suna da kwarjini suna nuna wadata da dukiyar balarabe da kuma haɓaka shi to haka yake yawan misali da su yace kuma walau du'itu li mislihi fil islam la ajabtu da za a kiraye ni ga irin wannan yarjejeniya ta kwato wa wani haƙƙin shi a musulunci da na shiga mala yace awwalan innal muslima adilun hatta ma'a khasmihi abu na farko wannan tarihi na nuna mana musulmi adili ne mai tsaye da gaskiya ne ko da tare da abokin husumar shi ne mas'ala ta kama fa muhammadun sallallahu alaihi wa alihi sallama ja'a liwajiha hadhihi aljahiliya fi bilad al-arab yace ka dubi annabi muhammad fa ya zo ne dan ya tinkari wannan jahiliya da te tutu a ƙasar larabawa falam yu'adiha jumlatan wa tafsilan amma bai mata adawa da ƙiyayya a dunkule da kuma a ɗaiɗewarta ba wato ba komai ne na ya yaƙa ba ko kun fahimta jama'a wa yunkiru ma min fiha min alkhairi har ya kai yana musun abubuwan alheri da ke cikin jahiliyar ba haka yi ba bal a ma fiha min alkhairi duk wani aikin alheri da ke ga jahiliya annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya yabi wannan alkhairi wa atarafa bil fadli li ahlihi kuma manzon Allah ya furuci da cewa mutanen da suke aikata wannan alkhairin suna da falala suna da daraja walau kanu husuman lahu ko da kuwa sun kasance abokan husuma shi ne walau kanu yu'linuna al'adawa wal harba alaihi ko da kuwa sun kasance suna bayyana kiyayya da kuma bayyana yaƙar shi karara amma tare da haka duk abin da ya zo gare su na adalci sai ya bayyana fa huwa yusni ala hadha al-hilf kaji dai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana yaban irin wannan ainihin yarjejeniya sai malam ya ce annabi yana haka ne alli mana an adili da ma'a husumina annabi yana mana haka ne don ya nuna mana mu kasance masu adalci tare da abokan husumanmu wa an naqbala al-haqqa alladhi ma'a ghairina sannan kuma gaskiyar da ke tare da waɗansu mu karɓe ta wala tadfa'una al-adawatu ila tajahul khairi khair ma'a al-khasm kada adawa ta tunkuɗa mu zuwa ga mi kememe mu ki sanin alheri mu fahimta alherin da ke tattare da abokan mu jama'a mu tsaya a nan wannan karatun yana da matukar muhimmanci a inda ya zama wannan bala'in a yau na saboda kiyayya da hassada mutum dan uwanka ne musulmi ahalis sunna ne amma bakar gaba da kiyayya ta sa tun da kake baka taba ganin alherin shi ba mu tsaya a nan mu zama sarihina mu fito karara yanzu yan uwanmu na bangaren kungiyar izala tsakani da Allah adalcin da muke musu su mana ba su yi mana ba za su taɓa iya buɗe baki su ce mu yan uwansu ba ne muka duk sanda muka tashi magana sai mun ce yan uwanmu domin yan uwanmu ne hakikatan dinan wa duniya addinin mu ɗaya aƙidan mu ɗaya fahimtar mu ɗaya menene ya raba mu su suna cikin ƙungiya mu kuma ba ma cikin ƙungiya wannan ne yasa ko hadisi muka karanta a bukhari muka karanta su soki hadisin su soke mu suka dawo ma suna sukar karantawa da karantar da buhari wanda mu kuma karantawa da karantar da buhari manhaji ne na dan sojo da ya karrara shi a kasar hausa manhaji ne na abubakar gumi da ya raya kuma a cikinsu akwai masu karantar da sahihul bukhari amma kuma mu namu ya zama laifi ko kun fahimta jama'a sannan tun da suke ba za su yi furuci da alheri kwaya ɗaya wanda muka aikata ba don duk abin da muka aikata na alheri sai sun kalle shi da idan hasada sai sun mai muguwar fassara duka ba abin da za a ce mun aikata duk alherin shi sai sun yi suka a kai ban sani ba za a iya samun shaida karo biyu da suka taɓa yadda suka yi furuci da wani alkhairi namu a ce sun yi furuci da wannan alkhairi ne namu saboda mun yi kaza na addini ko mun yi kaza na rayuwa wannan abin sai ya zama suka da ya su ce sa albani da duk abin da ya fi ƙarfi irin da ya shi a sai ya zoje da kyawun a ce ai sa albani ne magani to ka gani albani ne maganin su sa albani ne magani yan shi a kan su kun eh, littattafan zamani ne ake karanta kuma su waɗanne suke karanta raddul azhan dai shine littafi na farko da suke karantawa na zamani ko kuwa ko rabbul ba na zamani bane wanda ya rubuta cikin mai ya rubuta cikin mai ya rayu to in abin suka ne littattafan zamani rabbul shi shine na farko da suke karanta wanda yake na zamani ina son ne mu fito mu wa matsalan nan adalci domin mu kanmu mu san yaya za mu kada nan gaba mu fada cikin wannan sharrin don daga cikin abin da ke afkar da mutane cikin wannan sharrin shine abin da ka gaza wani ya zo ke ƙoƙarin ya yi sai ka ɗauka wai kai kawai fassara ɗaya ce ya zo ne yana son ya nuna wa duniya ya fi ka ko da ba shi cikin tunanin shi game da haka kai sai ka fassara na haka sai ka ƙulla yaƙi a kan shi akwai karatun da muka yi a baya wanda na jinkirta shi dama in wannan maganar a inda ya rinka kawo mana can dangane da kissa ainihin bahira bahira da ya gama kawo kisar bahira rajan faba ne ya yi furuci da gaskiya annabi da gaskiya saƙon shi da rahmaniyar da Allah ya turo shi da ita da komai da alamiya ta addinin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai ce ina ma kiristoci za su kasance su ne wa addinin musulunci haka sai kawo amma ga ayoyin da Allah ya ce walan ma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum ina son ku ɗauko wannan aya ku fassara ta a yau lokacin da littafin Allah ya zo kiristoci da yahudawa shi littafin na gaskata karatun da ke tare da su yana gaskata littafin da ke tare da su shi littafin yana gaskata manzansu ku duba mu da muke da'awar salafiya da muka zo menene nasu kwaya ɗaya muka soka ba abin da muka soka amma matsalar ita ce wai mun zo da wani abu ne kari akan abin da su suka zo da shi to don me sannan don me ba za mu je mu shiga kungiyar su ba don haka sai suka fassara duk wani wanda zai taso ya ce ya zo zai gyaran addini bayan su to wannan ya zo neman shugabanci ne ya zo neman mulki ne ya zo shi ma ya kafa ƙungiya ne to abin cewa jama'atu nasirul islam tana nan da shugabanninta da kwamitocinta da malamanta su kuma suka zo suka kafa jama'atu izalatu bid'a wa iqamatus sunna to ba mu san me yasa su suke tsoron in kungiya ce wani zai kafa me yasa suke tsoron su sun kafa bayan ga wata kungiyar ko kun fahimta jama'a waɗannan maganganun dole ne mu tsaya mu yi su mu tattauna su mu fahimce su ba dan komai ba dan ta yiwu cikin baiwar da Allah maɗaukakin sarki zai wannan addini abubuwan da muka gaza a yanzu ba ma iya yin su saboda karatunmu bai kai ba saboda gazawanmu ta kuɗi saboda gazawanmu ta iyawa saboda wasu abubuwan sun sha makance kanmu ko kuma mun tunkari wasu abubuwa a yanzu waɗanda su suka fi muhimmanci nan gaba waɗansu su taso sai kuma hassada ta danno mana wallahi sai an yi takatsantsan sai an haɗa da karanta falaki da nasi sai ka ne kana wa kanka falaki da nasi da kulhu wallahu in zaka kwanta sai kana kana falaki da nasi da kulhu wallahu in ka karanta in ka idar da salloli duka magariba da eh, asuba kana yi kafa uku uku haka hadisi zo da isnadi sahihi cikin sunan tirmidhi wadannan ana yin su ne dan tsari daga duk wani makirci daga cikin makircin hadda makircin kai kanka shine karkai wa kanka ka makirci don duk sanda kake wa wani hasada kanka kake wa makirci shi ba haka ba abin da ka ce tsakani da Allah idan da'awar salafiya ta yi laifi ga 'yan shi'a da'awar salafiya ta yi laifi ga 'yan ɗariƙa da'awar salafiya ta yi laifi ga 'yan gargajiya da'awar salafiya wannan laifi ne ta wa ƙungiyar jama'atu izalati bida wai iqamatu sunna wannan laifi ne ta wa ɗan izala da'awar ta zo ne musaddiqun lima ma'ahu duk abubuwan da suke karantarwa kakka ba abin da muka zo muka ce guru da laya da suka ce kafirci ne da mu zo mun ce musulunci ba durkuso da suka ce kafirci ne muka ce haka abin yake duk abin da suka tabbatar shan rubutu bid'a ne duk abin da suka tabbatar littattafan da suke karantawa da karantarwa su muke karanta menene laifinmu bayan wancan da na faɗi shine mun ki shiga cikin ƙungiyar to shi shikenan sai su ga to bari su soki abin da muke karantarwa to in suka soki abin da muke karantarwa madadin in mun yi rabbi ga wanda ya sukar a fahimci wannan fa su ne mishi rabbi ne su salafiyan nan don ya soki waccan sunna sai kawai sauran 'yan kungiya sai sai ana sukar malaman kungiya ana sukar kungiya a'a ku yanzu kun lamince wannan da ya soki hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam kun karɓe shi ya tabbata naku a yadda yake abin da ya yi a madadin ku ne don haka tunda an soke shi an soke ku kenan so dole ne ku tsaya ku lura duk inda ka samu kanka a da'awa jama'a hatta ibnu taymiya akwai wasu abubuwa da a zamanin shi bai samu gudanar da su ba ko saboda gazawar ilimi dan duk dan adam gazaje ne ko saboda a'a ga wata matsala da ya tara gaba ta fi muhimmanci ya kokari ya ta, daga baya fa sai wani ya taso ya zo zai maganin wasu matsalolin da ibnu taymiya bai ta'arrubi gare su ba shikenan sai almajiran ibnu taymiya sai ibnu abdulhadi su zahabi da sauran sai su ce ai wannan ya zo ne ya nuna cewa ya fi ibnu taymiya karatu yanzu abin da suke fassara kenan dan menene albani zai zo ya ce kaza me yasa abubakar gumi bai faɗi ba bala'in da abubakar gumi ya tunkara ya kwantar mana da shi kafin mu taso in ba mun same shi a yanzu za mu karantar da abin da muke karantarwa ashe aikin da ya yi bai gaza aikin da muke yi ba in ma ba na shi ya fi namu ba domin shi ya samar da platform shi ya share fagen shi ya huɗa, ya sa taki ta gyaru sannan kawai muka zo muka watsa iri muka kwanta muka ainihin bari ya girma to amma duk ba sa kallon wannan duk ba sa kallon wannan tuntuɓan harshe in muka yi ko muka faɗi wata magana da za ta ɗauki ma'ana biyu shikenan sai a je sai a juya yana zagin mu yana zagin 'yan ƙungiya yana zagin ƙungiya in ka tambaya shugaban ƙungiya ne a garin nan fa jama'a yau shekara goma sha bakwai da ta wuce 1993 ya buɗe baki ya ce kai jalsatul istiraha nan ko annabi Muhammadu ne zo ne ba zan bi shi sallah ba sai me za ku mini in ce abu ah, wani abu za maka saboda shi dai kun shi kenan tun da bai su salafiya suka karantar saboda haka ko annabi Muhammadu ne zo ba zai ba in bai ba sai ne in ce a ah, ba komai ba mu ne dama ba ni ba Allah ne zai yi kuma dama ba a ce maka ba wasu jama'a ka ne suka zo su ne a masallaci ka tambaye su ne dalili suka buɗe global maram suka nuna maka kai kuma ka bude baki ka ce sai da annabi ya tsufa suka ce a'a kawo mana inda annabi ya tsufa a cikin hadisi ka kasa kawowa sai suka ce to ka yadda dai sai da annabi ya tsufa ka ce eh ka yadda sai da annabi ya tsufa ya ce to kai tsoho ne sai ka yi kai koyi da tsohon annabi dan uwanka tunda dai ka yadda sai da ya tsufa kai ka fara to yi shine fa sai miƙe ya ce to ko annabin ne ya zo da ban bi shi sallah to sai ne to yanzu wannan kalma naka ɗauke ta aka kai ta babin ridda a cikin muktasar ko a cikin ashifa za ta yi kyau ba za ta yi kyau ba to shi kenan yanzu wannan maganar da ya faɗa in aka yi raddinta sai wani kawai sai rinsa ido ce ana sukan malaman kungiya menene bambanci da su ɗaya rubuci shugunan ɗariƙa da mutum zai faɗi la ilaha illallah sai kuma ya koma sai wata kalma ta rudda da za ta warware ita la ilaha illallah sai a ce to wannan kalma ta kafirci ce ya batta sai ce la ilaha illallah sai a ce a'a ba la ilaha illallah ba ita kalmar da kai da kace salatul fati ta fi alqur'ani so dubu shida ita kalmar kafirci ce janye ta sai ce yanzu dan na ce la ilaha illallah a kafirta ni sai a ce a'a ba a fa kafirta ka dan la ilaha illallah ba sai ya buɗe baki sai salatul fati sai ce yayi salatin annabi an ce mishi shi dan bid'a ne a'a salatin annabi daga annabi aka ruwaito salati fati kuma a ji a samu wanda aka ruwaito daga gare shi kudubul bakari a siddiqi ko wane ne amma dai wannan na annabi ne wancan kuma na kutubul bakari ne a siddiki a ƙarƙashin wannan jama'a me yasa ku ɗan ƙungiyar izalar ba za ku ji tsoron Allah ku wa kanku adalci ku tsaya ku raba faɗan ba ku yi musu adalci ku ce musu amma abubuwan da ku kuke faɗi ɗin waɗanda ake hukunta ku da su daidai ne ku rinka faɗin su saboda kawai ba ku ne kuka karantar ba me bambancin ku kenan da yan ɗariƙa malaman ɗariƙa kakkab da ke ƙasar nan duk abin da izala ta wa'azi sun san gaskiya ne amma menene suka buɗe baki suka ce wani sufi a nan cikin garin zaria yau shekara bakwai da ta wuce 2003 me ya ce sai ce duk abin da yan izala suke faɗi gaskiya ne babu jayayya a kai amma yadda suka fito suka kace-kace da abubuwan ne ya sa ba za mu yadda ba kuma ba za mu faɗa da abin ji gaskiya ne amma hanyar da aka faɗa ce ba ta dace ba abin da yake so ya ce kenan don haka za su yi faɗa da abin madadin ya ce za su yi faɗa da hanyoyin da aka ba aka faɗa amma shi abin tun da dai haka ne sai sun yi faɗa da shi da haka wannan kaset da wannan darasi saƙo ne ga duk wani ɗan ƙungiyar izala ya ji mu salafiya na daidai ba ƙungiya ba ne kuma har abada ba ƙungiya muke ba kuma har abada ba mu zama ba kuma ba za mu zama ba wannan shi ne tsari domin sun su abin da suke cewa wai mu ɗan ƙungiyar ne muka fita daga ƙungiyar a'a ba san tarihin da a wasu a najeriya kafin a kafa ƙungiyar izala wasu zamfarawa daga garin gusau sun kafa jam'iyyatu ihya'is sunna wa ikhmadi bid'a sunan ƙungiya ce jam'iyyatu ihya'is sunna wa ikhmadi bid'a me suke da'awa suna da'awa zuwa ga sunna ne lokacin da izala ta kafu sai suka ga dacewar su narke kansu cikin ƙungiyar izala sai suka shiga cikin ƙungiyar izala ashe kenan kafin a kafa kungiyar akwai masu da'awar irin wannan aminu dini abubakar yana da'awar tun yana ɗalibi a jami'ar bayero yana da kuma masallaci da muke kiran shi masallacin kwali a suleimanu crescent masallacin kwali ne aka sa aka kewaye cikin masallacin bayan shi kuma kwano duk wanda ya san wannan wurin shekara talatin da hudu da ta wuce tun 1976 masallacin kwali sunan gurin da'awar da yake da'awar sunna ce amma ba cikin ƙungiyar yake ba har daga baya ya zo ya sanya wa tashi tafiyar jama'atu da'awa fi Nigeria jama'ar da'awa a Najeriya za ka ce shi dan bid'a ne shi ahlus sunna ne in ka sami malamai irin su Dr. Abubakar Imam sun rasu su tutututu ne kuma me suka yada sunna suka yada fada suka yi da bid'a amma ba yan kungiyar bane so baka cewa wai tun da kai ka kafa kungiya yanzu dole ne kowa ya zo ya shiga kungiyar sannan ya zama ahalus sunna in ba haka ba to munafiki ne neman girma yake kamar yanzu mu da muka kafa makaranta darul hadith sai mu ce duk wanda bai zo ya shiga darul hadith ba duk inda ya karatu bai karatu ba Wai na ake iya wannan hauta a duniya akwai makaranta kwaya ɗaya duk duniya da za ta iya ɗauke ɗaliban duniya to sai ka ce in ba makaranta ka ba ba a yi karatu ba ka ce ko ina a je a yi karatu amma a yi karatu da tsoron Allah sannan a yi shi ala manhajin nubuwa a yi shi a tafarkin annabta da Allah ya aiko annabawa shi kenan zai zama gaskiya ce ake karantarwa za a haɗu tun da nake faso uku na taɓa ganin malam Ja'far Mahmud Adam har ya rasu so uku tun da nake Muhammad bin Usman har zuwa yanzu muna da rai bai wuce sau biyar muka haɗu da juna ba a duniya kakaf amma kasusuwa na ake ji ana jin nashi sai a ce duk da awa iri ɗaya ne Sab da aka fara ya to Muhammad bin Usman garin nan masallacin da nake tafsiri masallacin ce kabi na bakin dogo ya zo wa'azi hayye wa'azin ya tafi ba mu ga juna ba da ya gama wa'azin sai wani daga cikin mutanen masallaci shine abubakar bajuri suke ce mishi ya miƙe kasusuwan nanan wurina. ya ce to jama'a kun ga dai ikon Allah kowa ya san a wurin nan muna da malami da yake karantar da mu tsawon shekaru yau ga wani malami mun ɗauko shi ya zo ya karantar da mu daga Kano ba su taɓa ganin juna ba amma kun ji wa'azin iri ɗaya ayoyin hadisan hatta a sha'ar waƙoƙin da suke kawa suna shahadi. na sunan duk iri ɗaya kuma na rantse da Allah a wannan kasar da na ji shine farkon kasar ɗin ma da na taɓa jini na Muhammad bin Usman wallahi ce ko na ji uslumi yadda yake wa'azi ne mun haɗa bakin menene wannan ke nuna maka shine idan wani ya je university ta dan fodiyo da ke sokoto ya karanta law wani ya je biyu ke karanta law wani ya tafi ainihin eh, menene take da suna university jos ya karanta law wani ya zo ya karanta law a ABU za su waye gari za a ga duk suna fahimtar juna saboda me saboda an bi manhajiya ɗaya sannan kuma an ji tsoron Allah don haka jama'a kowa ya san wannan maganar kuma wannan kasar ya zama babban saƙo saƙo wanda zai ishi ga kowa da da'awar salafiya dama can akwai ta a Najeriya tun tun tun tun su ɗan fodiyo da suka zo sun raya ta ne kawai in ba haka ba kafin su ɗan fodiyo malamai da sun zo sun yaɗa wannan da'awar shekara ɗari biyar da ta gabata malam muhammad magili ya zo ya yada wannan da'awa a ƙasar al'amura suka zo suka yi sanyi ɗan fodiyo ya zo ya tado da wannan da'awar kuma da'awa ce wadda tun da ake yin ta tana ginuwa ne ƙarƙashin Ƙur'ani da sunna da kuma abin da ya tabbata daga malaman farko Ɗan fodiyo da ya zo babban syllabus da ya aje wa duk sarakunan kasar hausa a lokacin ba sarakuna ba ne malamai ne ɗaliban shi ne da ya raba musu tuta shine a karantar da mutane alkur'ani a yi musu tafsirin shi a karantar da sahihul bukhari a karantar da su risala qur'ani da tafsiri saƙon allah sahihul bukhari saƙon manzon allah sallallahu alaihi wasallama risala kuma tana wakiltar aƙida da fiqhun musulunci abin da muka zo muna karantarwa kenan tun ta ce me laifin mu sai ce ai sun ce kaza in ka dubi kaza nan sai ce a ah, ya ai kazan yana hadisi sai ce a ah, to amma malam Bakar mu me yasa bai faɗi ba tsakanin ku da Allah ku mutanen ƙungiyar izala magana nawa ce malam Bakar ya faɗa wadda kuka sa kafa kuka hambarar da ita ba zaunar da ku malam Bakar ya a falon shi ba yace ku ji tsoron Allah tunda kun ce kun yi faɗa kun sulhunta kun rungumi juna kun yafe wa juna da su sama'il idris shi shikenan yanzu kowa ya koma kujerar shi da matsayin shi wane ya zama shine shugaba wane ya zama shine kaza wane ya zama kaza ɗaya daga cikin su shine yusuf samba waye ya buga tebur ya ce har abada ba za mu yi wa wannan mu baya'a ba ba za mu bi shi ba mana wannan maganar malam bakar bin ce kai tsaye yusuf samba ya tashi ya mata ketirma kuma yanzu ne za a zo mana barazana da cewa wai saboda kaza malam Abubakar Gumi bai faɗi ba don haka ba za a bi ba maganganun malam Abubakar Gumi guda nawa ne kuka yatsi da su maganganun malam Abubakar Gumi kuma guda nawa ne waɗanda kuka ɗauko naku kuka karo da su malam Abubakar Gumi har ya mutu babu mai mulkin da bai ja shi a jika ba amma malam Abubakar Gumi bai narke cikin wani mai mulki ba Sardauna abokin shi ne shagari abokin shi ne fili shagari ya bashi a area 11 abuja har ya mutu ko ko fandisho bai je yayi filin ba saboda ba duniya ce ta dame shi ba motar shi in ta tsufa bai taɓa zuwa ya ce wani sake mini mota ba da ƙarfi da wani lokacin za a zuwa ɗauke ta a kawo sabuwa buhun shinkafa nawa baban gida yake aikowa trailer nawa sai aiko trailer biyar kowace trailer tana cin kusan buhu ɗari shida da wani abu amma sai ce a ɗau buhu ɗaya kai mishi gida sauran ya ce a raba duk wannan suna wurare ku yanzu ya kuke in so ba karantawa mara zaka gudu za ku zo kuna yaudarar yara yan ƙananan yan shekara ashirin da ashirin da biyar kuna cewa wai su albani wai suna faɗa da izala kuma ashe ƙarya ne ma da ake cewa muna faɗa da Izala, ni na ɗauka da aka ce muna faɗa da Izala, kuma shi kenan za a soya mu ne da ɗan shi'a sun fito ƙarar suna faɗa da Izala. ko mun ji izala ta koma ta yi intimashi ta yi lip ga yan ɗariƙu sun fito yanzu ku binciki me ya faru a ibadan daga jiya da shekaran jiya da shekaran jiya waccan yan siyasa ne suka haɗa kai da yan ɗariƙa ake ta kashe yan izala a ibadan ake ta ƙona musu gidaje da shaguna to ga waɗanda ke faɗa da izalan sai mun ji kuma kun yi musu shiru sai wasu waɗanda kullum suka faɗi izalan za su yi sana'i ne za su yi yabo ne na alheri yanzu dan girman Allah yau duk wanda zai zo tafsiri ya zo wurin tafsiri na ya ji abubuwan da zan faɗi dangane da quality da nagarta ta shugabancin izala wanda aka yi tun a wancan lokacin ai kuma mun yi wannan a darasin da ya gabata mun faɗi wannan ba ya ba musu muka yi ba ana su akan sun ɗibi jahilai sun zaba a shugabanci na ce a'a yanayin wancan lokacin waɗannan irin mutanen da aka rinka ɗaukowa ana sawa 'yan daba da sauransu da suka shigo izalar su suka dace su zama shugabannin saboda in ka ɗauko su malam bawa mai shinkafa bayan Allah ne masu karatun ƙur'ani maka zagi kuka za su yi istighfari to haka samu wani gabjejan jahili da ya shigo cikin tafiyar ya shekara talatin dama ɗan daba ne to ya ce ya tuba yanzu ya dawo sunna ya ce kai ne shugaba Na ka zo aka ce za a yi wa'azi waɗannan yan iska suka ce ba za a yi ba sai ce ku je ku ɗaura lasifikar in ya zo ya tsaya aure sai ce a <laughs> ka ai ba la'awar barka da ba la yau eh, ba la danji da ka ai lafiya lau a yi wa'azi kuke da sai to yi mun muna nan zuwa Allah ya saka da shi <laughs> ya wuce ya ce shi kai musu magana su yanka ka saboda mai sun saba shan jinin mutane shekara talatin da suka wuce amma in aka zo wa'azin aka ga Abubakar gumi a tsaye ne wurin ɗaura lasifikar. da shi gumin da masu agajin bubbuje su za a fasa su fikun su gudu ba wa'azi aka je nan cikin garin zariya bai wajen shekara talatin da ta wuce ana wa'azin da aka yi kukan kura suka afkowa mutane me wa'azin da wani kewayen shi ɗauke su aka aka saka su ɗakin amarya ana buki a makwabta saboda an san ba inda mai wa'azi zai ɓoye a ɗakin amarya na ga ka ɓoye su a lokacin in akwai ƙauraye a gaba waɗanda suka harare ka gaban ka zai faɗi hanta cikin ka ta kaɗa za a yi wani abu ashe wannan abin ba hikima ba ce wannan ba yabo ne muka yi musu ba su ne mana adalci akan haka mun hau tsohuwar mota sun ce malamin ku na hawa tsohuwar mota malamin ku ya sai sababbin motoci sun ce malamin ku ya sai sabuwar mota malam ya zauna gidan haya sun ce malamin ku na zaune gidan haya malam na gina gida sun ce kuma malam na gina gida so ko kun fahimta jama'a ma'ana sallah ta zama suka rashin sallah suka ne tasbihi suka rashin tasbihi suka wannan shine yake sa mutum ya zama ashabu ko sahibu hawa ya zama dan son zuciya dan ka zama mazari an kasa gane me za a yi a dace da kai me za a yi ba za ka yi suka ba duk abin da aka yi sai ka yi suka in an karanta su ce ba Allah ake karantarwa ba in an daina karantarwa su ce yanzu malamin ku ya koma ya zama dan boko ya koma neman kuɗi yake yi tun kuma in ba za karanta su ce ba dan Allah ake yi ba tsakani da Allah wannan ba ɗabi'a ce ta ahalus sunna ba ahalus sunna ba sa ƙin junansu ahalus sunna ba sa yaɗa ƙiyayya tsakanin junansu ahalus sunna mutane ne masu haɗa danƙon zumunci ga karatuttukan nan jama'a waɗanda yanzu gaba ce ta kama kawai na tsaya nake mana wannan dogon sharhin za ku ji duk maganganun nan jama'a za mu tsaya wannan kaset za a tsaya a feɗe shi kuma ko ba ku yaɗa sauran kasusuwan nan ba waɗannan kasusuwan ya kamata ku je ku yaɗa su a wuraren wa'azozin ƙasa na izala a ko'ina a jihohi a masallatansu ku bubbuga ku ba su su ji menene saƙo daga bakinmu mu dai mun yanke shawara mu ba ƙungiya ba ne dama can sannan mun yanke shawara mu ba za mu shiga kungiyar kowa ba har kiyama ta tashi kuma ba ma faɗa da wata kungiya sai kungiyar da take faɗa da qur'ani da sunna dan haka gaskiya muna faɗa da kungiyar shi'a ko shakka babu wannan ko shakka babu muna faɗa da kungiyar ɗariƙa ko shakka babu haka duk wani wanda zai kawo wata rikita rikita a musulunci muna fada da shi irin su yan boko haram da irin su dan gungun da suke cewa su yan yuna ne amma me izala ta mana zamu mu fada da ita cewar da ta izalatul bid'a wa iqamatus sunna haza bai mu ma duk abin da muke magana akai kenan duk kai da komo mu shine gusar da bid'a sai da sai da sunna sannan shiga kungiya mu a wurin mu ba laifi bane in ka shiga kungiya a wurin ba kai laifi ba mu dai mun ce tun da ba mu da bukata kuma bai zama dole ba ba za mu shiga ba sai kenan amma kai kuma ba ka shiga muna ji maka tsoron abu daya shine kada shiga kungiyar ya sa ka kai kungiyanci kungiyanci shine abin da tun a jahiliya suke yi in na zo na samu ni bahaushe ne ana faɗa da bahaushe kawai sai yan sanda suka zo suka kwashe mu suka kai mu sel suka zuba sai mun natsu a sel sai ce mishi wai kai dan uwa ba haushe ina ne na garin ku ne ka ce a aini daga damari nake to daga damari eh to wani ne na hada ku ne kafin ni ban ma san shi ba haushen ina ba ne ban san sunan shi ba sannan kuma ban ma san me ya haɗa shi da wancan kabilan ba kawai tun da dai ba haushe ne kawai na haukin ɗashi wannan Shi ne ƙungiyanci, wannan shi ne ƙabilanci, shi ne da zaran ka ji wani yana magana a kan malaminka kawai sai ka hau faɗa da sai ka tambaye shi menene wannan malamin ya maka ya baka dalilai Allah cewa yake na bi'uni da ilmi in kuntum sadiqin ku faɗi magana amma sai ku faɗa mana da ilimi da hujja in malaminka abin da ya ba daidai bane sai ka ce gaskiya saboda Allah ban san malam ya wannan abin ba amma in ya tabbata ya yi shi a haka to akwai kuskure amma bari in je in bincike shi in ka je ka binciki malamin ka abin da ake zargin shi gaskiya ne ya yi an taimake shi ne ya gyara sai gyara idan ya kasance abin da malamin ka ya aikata daidai ne ko kuma yana da wata fassara sai ka dawo sai ka yi wannan bayani idan aka yi haka jama'a shi ne ka yi adalci kuma ka yi biyayya ga malaminka haka in ƙungiyarka ce haka kowane ne amma kawai sai ka ji haka siddar dan an ce malaminka ya yi bidi'a kawai sai ka koma ka ce ana zagin malaminka a'a sai ka ce bawan Allah da ka ce na yi bid'a ko malami na yayi bidi'a me dalilinka ya kawo maka ka auna da waɗannan ma'aunai na ilimi da kuma tunani na saitin hankali ya kamata jama'ar musulmi ku fahimta ita da'awa ta sunna ta fi ƙarfin ƙungiya ɗaya ta iya ɗaukarta kamar yadda ɗaliban ilimi sun fi ƙarfin makaranta ɗaya ko malami ɗaya don haka a hirdan kaji wani bai shiga makarantar ku baka ce ba karatu yake ba a hirdan kaji wani bai zuwa ɗaukan karatu wurinka ka ce wai ba karatu yake ba ya kamata lallai ne ahalus suna wallahi su dawo cikin taitayinsu amma jama'a mina fa muka je za mu yi wa'azi fa minan nan da muka je za mu yi wa'azi fa ba izala ce ta gayyace mu ba mata ne masu wa'azi sun gayyace muka je muka yi musu wa'azi sai muka ga an daɗe ana ƙunƙunin da mu taɓa wa'azi a mina ba sai muka ce to ga dama ta samu a zo za a yi wa'azi amma mu mutanen izala su ne namu don haka a je a gaya musu aka je a gaya musu aka yi ta dambarwa wasu sun amince wasu ba su amince ba aka yi ta dambarwa da ƙyar waɗanda suka amince suka yi rinjaye aka zo ana wa'azi sai kuma wai isu isu har waya suke buga waɗanda suka ƙi zuwa cewa kai wannan wa'azin ai ya ma na izala dadi su isu suke magana ai wannan wa'azin babu shakka ba shi da wani bambanci da na izala ai ba a ma wa'azin izalan da ake feɗe ta haka ba waɗancan ɗin kuma sai suna ce ah kai kana wurin ne yake gashi kana jin ana wa'azin ina wurin ka zo mana kuma da irin waɗannan abubuwan wato kai kawai kayi zargi ne bi mujarradin kaji wani yana zargi me dalilin ka babu nabbi'uni da ilmin kenan ɗaya eh kenan to ne biyo baya da muka zo muna hira da wani don ka fahimci irin yadda ake al'amura da kuskure sai ce ai lokacin da za a yi wa'azin sai da muka buga wani babban malamin mu ma a gari kaza sai ce eh to in dai yanzu ne ba laifi albani yanzu yana wa'azi ne zuwa ga qur'ani da hadisi ya zo ya muku amma da ne yake da'awa zuwa ga salafiyan nan to da da ne kada kada ku yadda, amma yanzu qur'ani da hadisi ne kaji amma da zuwa ga salafiya ne yake yi to dan Allah ka ji wata ɗinuwa wanda ya faɗi wannan magana a jami'ar Madina kuma ya karatu a jami'ar Madina ya karatu yanzu shine babban malamin su akan babbar kujera ka duba irin wannan jama'a ma'ana bai san bambancin salafiyar ma da kuma ainihin da'awar zuwa ga qur'ani da hadisin ba wanda ɗaya lazumin ɗaya ne in dai za a yi da'awar a bisa cancanta don haka jama'a ku ji wannan kuma nan ne dukkanin ahalus sunna ya gane cewa saɓani na fahimtar fatawa ba kiyayya ba ce na'am na'am na'am na Na. to kaji fa to na ce ne kawai kuma ƙarshenta inda gwamna aka ce zai gaskata idan da wani shehin ɗariƙa ne aka ce zai ce za su iya inda 'yan shi'a ne aka ce za su sai ce za su iya amma tun da albani ne ina tabbatar muku da cewa bakar kiyayyar da mutanen nan suke nuna mana a fatan bakinsu wa ma tukfi suduruhum akbar ta fi kiyayyar da yan shi'a da yan dariƙa suke nuna mana a garin nan Allah kiyayyar ta yi yawa jama'a abin zai baka mamaki mamakin kuwa shine wannan maganar a ce saboda kiyayya ta rufe maka ido kakkab kai baka ga alheri ko ɗaya ba ka zaunar da mutum ka ce don girman Allah ina roƙon faɗa mana menene abu guda ɗaya wanda bayan duk sharrin nan da ka faɗi to faɗi alheri ƙwaya ɗaya bisa wannan alheri sai hauka maka jama'a zai yi ko reverend father ne ya shekara ashirin yana da'awa ya shekara ashirin da biyar ya shekara talatin a ce tun da yake bai taɓa wani aikin alheri da kai ka sani ba gaba ɗaya amma ka san sharrin amma ko da da tsautsayi along the line bai taba coming across kaga wani alheri na nashi ba rabban fada wannan zai taba yiwa to amma da zaka je ka tambaye su ku faɗi alherin masu da'awar nan ta salafiya ko kwada sai ka faɗi idan kai da zaka ce na ji an ce sun yi kaza ko suna yin kaza sai ka ji ya kawo wata muguwar fassara wadda ta shigar da su jahannama saboda wannan abin da suka yi na alheri Allah madaukakin sarki ya kiyaye ku saurara da kyau za ku ji duk waɗannan abubuwan za su zo cikin karatun nan a yau malam yake cewa war rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kulu ya shi ko shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa yake inna ma bu'istu li utammima makarim akhlaq ni an aiko ni ne dan in cika kyawawan ɗabi'u yace dan in cika ya nuna kenan akwai su kenan a jahiliya ko amma ya zo ne ya karasa cika su sallallahu alaihi wa alihi wannan hadisi al-imam al shine ya fitar da shi a cikin littafin shi as-sunan al-kubra wa sahih al-albani fi sahih al-jami' as-saghir al-albani ya inganta shi a sahih al-jami' as-saghir mujalladi na biyu shafi na 285 a lamba hadisi ta 2345 malam yake cewa fahuwa wa don haka ka ji annabi cewa ike inna fil jahiliyyati akhlaqan hasana ko da a jahiliya akwai kyawawan ɗabi'u wa annahu ja'a li yukmilaha shi ya zo ne don ya cika su wa yutimmaha kuma don ya sa su wa lam yunkirna alaihi jahiliyya min akhlaqin hasana manzon Allah bai yi inkarin ɗabi'u kyawawa waɗanda mutanen jahiliya suke da su ba li mujarrabi annahum aduhu saboda kadai sun nuna mishi kiyayya wa bugu saboda sun yaƙe shi duk da haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bi ainihin rugurguza duk abin da gaba ɗaya suke akai ba walizalika professor Zaid Abdulkarim yace don haka an sahu kulla muslimin ina yin nasiha ga kowane musulmi bi an yakuna adilan ma'a khasmihi ya zama adili mutumin kirki mai faɗin gaskiya tare da wanda yake husuma da shi ya ayyuhal ladina amanu kunu na bil qisti shuhada alillah Allah madaukakin sarki ce ya ku mu'minai ku kasance masu tsayuwa da adalci kuma ku kasance masu ba da shaida saboda Allah madaukakin sarki mana ku ba da shaida saboda Allah sannan ku tsayu da adalci tsayin baka a wajen tsayi da adalci din wannan ita ce ainihin wato aya ta da da talatin biyar cikin suratun nisa Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu kunu qawwamina lillahi shuhaba'a bil qist ya ku mu'minai ku kasance tsawayyu ga Allah madaukakin sarki ba suke ba da shaidar gaskiya wannan kuma ita ce aya ta takwas cikin suratul ma'ida ka duba wanda Allah ya haɗo abubuwan guda biyu kun nazarci waɗannan ayoyin da kyau da farko cewa ya kunu qawwamina bil qist shuhada lillahi anan kuma yace kunu na lillahi shuhada bil qist a can ku tsayu da adalci ku ba da shaida saboda Allah anan yace ku tsayu ku goyi bayan abin da yake na Allah ne sannan kuma ku ba da shaida shaida ta adalci wannan ita ce dokar Allah wannan shine tsarin Allah don haka wallahi jama'a dole ne malamai ne ba su koma suna wannan tarbiyyar ƙarar su nuna wa ɗalibansu irin yadda waɗannan mutanen da muke faɗi suke nuna mana baƙar ƙiyayya jama'a ba don muna aiki da waɗannan ayoyi na nuna musu adalci ba baƙar gaba ce fa za ta rinka faruwa kamar yadda a yau a wasu garurukan za ka je ka samu waɗanda ke da'awar salafiya bakar gaba ce da kiyayya a tsakaninsu da ainihin mutanen da suke da'awa ta sunna Allah ni bana mamaki don sun nuna mini don haka ga koge zau saboda na ga wanda ke cikin su malam Ja'far Mahmud Adam dan kungiyar Izala ne majabakin su ne tun yana karami <coughs> ya zo ya zama malami amma ba su raga mashi ba ko misƙala zarrace wani kasar da ya zauna a kaduna suna wa'azi shi da dr ahmad guni sai da ya faɗi wasu maganganu haka sai ce waɗannan maganganun na faɗe su ne fa wai ni kenan da ake cewa wai ina faɗa da izala wato wai su sai suka kuskura fahimta sai suka ɗauki theory theory irin na waɗanda ba musulmi ba shine duk wanda bai tare da ni to maƙina ne kuskure ne fir'auna ne da wannan theory bush shine yazo ya wannan theory man ya yakun na fa huwa alaina fa huwa wanda duk baya tare da mu to kin mu yake yi haka suke cewa to in ba kana kin mu ba ka shigo cikin mu mana ba haka kowa ya karatu shi yana da yancin ya tasarrufi yadda yake so amma ya ji tsoron Allah ya karantar da sunna ko a ina ne kun haɗu da shi kenan amma in ka ce ba za ka yarda da shi ba sai ya shigo cikin ƙungiyarka to kai kuma ƙungiyar da aka kafa kafin kai in ta ce ba za ta yarda da kai ba sai ka shigo cikin ƙungiyarta kenan an tafi haka kenan to sa'an nan yanzu da wacce da'awar ƙungiyar ake kiran mutane yadda 'yan izalar kaduna za su ɗauki bakar gaba da kai don kana bin manhajin salaf haka 'yan jos za su ɗauki bakar gaba da kai idan ka ga cewa to tun da dai waɗannan naje sun ɗauki bakar gaba da kai kai kuma ba ka son ku gaba da ahlus sunna bar ka koma cikinsu sai ka koma cikinsu su duk abubuwan da suke karantarwa sallama ɗaya su ce ita ce daidai sallama biyu bid'a ce runguma hannu a sallah bid'a ce sakin hannu a sallah shine sunna da duk sauran waɗannan abubuwa ka take wandanka ka rage tsawon gemunka ka datse shi saboda dai ku tafi tare da irin ƙa'idojinsu da tunaninsu na national headquarters da ke jos me yan kaduna za su ce maka kuma yan kaduna kan su kira ka izala ne ta ainihin bush ko ta saddam kan su kira ka ta bush ne izala bush a north east jihohin abaraba bambe in ce izala bush to ana nufin izala jos kenan izala saddam izalar kaduna kenan saboda lokacin rikicin izala waɗannan yan jos sun goyi bayan ainihin bush lokacin gulf war su kuma waɗannan sai suka goyi bayan saddam shi yasa wannan a ce musu izala bush wannan izala to ka duba irin wannan Allah yana cewa wala tanabazu bil alqabi kar ku rinka jifan junanku da laqabba dukkan ku musulmi ne yan uwan juna don wannan yana da wata fahimta game da wani current affairs ko wani abu da ya faru ya saba wa naka bai fitar da shi daga ahlus sunna ba amma jama'a kowace mas'ala komai kankanta ta sai ka mulmula ta sai ka juya ta sai ka zama kafirci sai ka kafirta dan uwanka ahlus sunna to ka kafirta dan uwanka ahlus sunna ba ma sauran tuni ka kafirtar da su shekara talatin da ta wuce yanzu kuma shekaru biyar da ta wuce ko shekara goma ka kafirta sauran yan uwanka kai kaɗai ne musulmi amma kuma da gwamna zai kira ku in ya tura guda ɗaya daga cikin koyancin sallah a zahar duka sauran sai su bi saboda gwamna ba gwamna zai ɗibi kujerun umara ya baku gaba ɗaya in kuka je aka haɗa kuma sauki ɗaya kuma gaba ɗaya sai ku haɗa kanku kuna sallah tare kuma kuna kan sallamar juna amma sai kun dawo nan kuma ku ta haddasa da fitina tsakanin mabiya ku ji tsoron Allah in ku ne yau ba ku ne gobe ba harkar da'awa ba kan ku farau ba sannan duk wanda yake da'awa ya sani da cewa akwai hanyoyi da Allah maɗaukakin sarki zai jarabce shi Allah ne ya jarabci waɗannan kiristoci da yahudawa ya aiko annabi sallallahu alaihi wa sallam shine yake cewa walam ma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala allazina kafaru a wancan lokacin fa haka malaman izala suke istiftahi da matasa suna cewa ya ku malaman ɗarika. ku yi marmaza ku yadda da abin da muke faɗi saboda mu muka san darajojinku da mutuncinku muna hangen wasu yara ƙanana a ƙarƙashin mimbarin nan idan suka taso su ba su san daraja ku ba za su raga muku ba ko ne muka saba ba za su raga mana ba sai a barka kabbara ba san ana faɗin wani abu ne ashe mala'iku yan amin sun ce amin ba wallahi al'azim jama'a haka ake wa'azi ana cewa ko ne muka saba ba za su raga mana ba saboda haka ku ji tsoron Allah amma yadda mutane suke tunani wai iya abin da suka sani shi kadai za a karantar da zaran ka zo da wani abu sai a ce a'a wannan ba haka bane ya abubuwa nawa ne izala ta zo da su waɗanda ba haka ake yin su a ƙasar nan ba kuma aka kakara aka karɓe su saboda ne aka karɓa saboda akwai dalili as-salatu khairun minan nawmi a kiran sallan karshe ake a kasar Hausa har yau amma ka zo a falon malam Bakar bai muna zaune aka buɗe sunanin Nasa'i aka bude sunanin Abi da aka karanta aka ɗauko subul salam aka karanta sharhi mala yake ku karantar da jama'a haka ake yi haka aka yi ta kawo gyara saboda akwai dalili har yanzu waɗanda ba su karɓi gyaran ba bai zama dalili akan cewa an zo da sabon abu ba haka aka ci gaba har yanzu mutane nawa ne suke rubutun sha suke guru da laya suke durƙuso har yanzu ka ce musu ba kyau za su ce sabon addini ne amma an ci gaba da wa izala a wai sai kawai mun zo sahihul bukhari nan yau shekara nawa malam abubakar gumi ya sauke shi ya kammala sauki shi ne muka ce mu zo mu karantar da shi a jama'a karara in ba haka ba tun 1980s yana karanta shi kuma muna karanta muna karantar da jama'a amma yanzu karantar da sahihul bukhari nawa ne kadai ya zama abin suka amma dr ahmad abiyuki ya karantar da bukhari taba jin izala ta yi suka kuma dr ahmad bai karantar da sahihul bukhari ba sai da na gama sauke sahihul bukhari kakaf tukuna sannan ya zo ya sauke sahihul bukhari sannan zai fara karatun sahihul bukhari sa'an nan muka zo muka ce to yanzu mu ma a zo a yi shi a cikin jama'a ya jama'ar musulmi wallahi tallahi son zuciya musiba ce tunda da kaga har annabawa duk da tsaron da Allah ya musu cewa yake ya dawo da inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nas bil qist ko wala tushdid bil haqq wala tattabi'il hawa faidillaka an sabilillah mun sanya ka ka zama kai ne mai tsaye da dokar Allah a bayan ƙasa sai kai taka tsantsan kar ka bi son zuciya sai ta batar da kai daga hanyar Allah son zuciya musiba ce jama'a ittiba'ul hawa Allah madaukakin sarki kiyaye dan haka jama'a kun ji waɗannan ayoyi Allah na umarni da cewa a tsayu saboda Allah a faɗi gaskiya a tsayu saboda Allah a yi adalci wa an katila daga katila, katila dinnan gashi na ainihin wato yake cewa anna wahudiyan atan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi fa qala in kun tushrikuna wani bai hudu ya zo cewa annabi ko musulmi kuna shirka ta na cewa kuke masha Allah wa shi'ita abinda Allah ya so da kuma abin da kai Muhammadu ka so haka mutanenka suke cewa don haka shirka ce wannan wata na wal ka'aba kuma kuna shirka don kuna cewa mun rantse da ka'aba madadin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce kai wa mutane na musharranta ne ku ya tabbata gaskiya an samu wasu sahabbai da suke yi suna cewa masha Allah wa shi'ita suna cewa wal ka'aba mun rantse da ka'aba mai annabi fa amarahum an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama idza aradu an yahlifu an yaqulu wa rabbil ka'aba wa an yaqulu ma sha Allah thumma shi'ita sai manzon Allah ya umarce su cewa to shikenan daga yau kowane musulmi in ya tashi zai rantse ya ce na rantse da ubangijin ka'aba kai ya ce na rantse da ka'aba sannan kuma su ce babu abin da zai faru sai abin da Allah ya so sannan abin da ka so amma kar ku ce abin da Allah da kai kuka so a'a yanzu annabi ya adalci ya karɓi gaskiya ko bai karɓa ba to wannan da yahude ne zai gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallam me yasa yanzu mu in wani yazo yace ai kuma kuna shirka madadin ka ce mecece shirka? ai kuma kuna cewa ka ba sai ka duba in shirka ce sai ka ce to Allah ya fi mana za mu ci gaba da faɗakar da jama'a a gyara ka taimake mu a shi ya ce to jama'a kun ji shi yana zagin malaman kungiya abin fa da suke kenan yanzu abin da suke kenan jama'a sai ku haɗa mu'amala da wani malami cikin malaman su sai tabka rashin gaskiya a wajen mu'amala in ya tabka rashin gaskiya a yi juyin duniya ya yi wannan rashin gaskiyar da zaran ka faɗi sai ce kana cin mutuncin malamansu madadin ya je samu malamin abin da wane ya faɗi an ba ku kuɗaɗen alhazai na hadaya a makka kun cinye musu kuɗi ba ku yi hadayar ba gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne don ba zuwa ake ana wa'azi da abin ba saba ce ta kama malam wane ya zage yana ta nuna maka baƙar ƙiyayya baƙar gaba sai wani ya zo ya ce to wai kai ne ya haɗa ka da wani ka ce ba abin da ya taɓa haɗa ka da shi kai so ɗaya ma ka taɓa ganin shi ce kai ya ce kun haɗuwa aikin hajji kama mai rashin mutunci ce to abin da ya faɗa kenan eh to dan ka ji rashin mutuncin alhazai ne suka zo suka ce an sa su su ba da kuɗin hadaya miliyan ɗari biyu da ashirin sai mu muka ce musu ruwan 220 ba za ta hadaya ba sai suka ce to ai malam wani ne ya karba da muka je muka bincika muka ji eh shi ya karba muka same shi muka ce babu inda za a samu rago na riyal ɗari biyu da ashirin ma'ana ba inda za a samu rago na naira dubu bakwai da ɗari biyu a najeriya a ce kuma zai yi layya ko zai yi hakika don haka ka ji tsoron allah malam ka mayar musu da kuɗinsu su je su biya inda ake biyar ɗari uku da talatin a je a samar musu hadayarsu shi kenan sai malamin nan sai ce a'a ai ya riga ya yanka musu ka yanka musu eh yau nawa ga watan ainihin zulhijja yau uku ga watan zulhijja ai ai ba a je hajjin ba ma ya ka yanka sai ce ai ta yi sai ce to kawo dalilin ina ne ta yi a ina ne za a yanka ragon suna ciki yana wata bakwai ba a haife shi ba kuma a ce wannan hakika ta yi a ina ne za a yanka ragon laiwa sauran kwana bakwai da sallah a ce kuma layya ta yi a ina ne wannan karatun yake a ƙur'ani ko hadisi bayan Allah na cewa wala ta tahliqu ru'usakum hatta ya bulogal hadi mahillahu kar ku aske kanku sai ya ta kai inda ta halatta a yanka shikenan sai ya ɗauki zafi to shikenan mu dai abin da muka yi imani da shi kenan a fatawa mun riga mun yanka iyakar abin kenan fa sai ka ce iya abin da ya haɗa mu da shi kenan alhazan nan da suka ji haka ba su gamsu ba sai suka je su kai ƙara ga hukuma alhazai hukuma alhazai ta ce to a kira malaman a bincike su za ka kira su hukuma alhazai ta ce to su mayar wa da waɗannan alhazai kuɗin su shi kenan fa sai suka haɗa da mu da hukuma alhazan suka je suke ta mana sharri amma me yasa ba sa faɗin hakikanin abin da ya faru sai su ce an haɗa wurin aikin hajji an ci mutuncinsu an ci mutuncinsu don an ce su mayar da haƙƙin alhazai wannan shi ne dalili suka zo suna gaya muku cewa ana zagan musu malamai ana cin mutuncin malaman izala me yasa ba a ci mutuncin na ɗariƙa ba su faɗa muku gaskiya so waɗannan maganganun muna faɗi ne saƙo ne muke aikawa ga dukkan wani wanda ya ƙudurce waɗannan irin maganganun da aka je aka gaya mishi su fito su fassara maka menene kalmar da aka faɗi wadda ta zama zagi ko ta zama ƙiyayya sannan su fassara maka wai kai wani da ka matsa kana ƙin suwa ne me suka yi maka takamaimai ko me suka yi wa addinin Allah kuma kai Allah ya turo ka wakili ne a suwa ne Allah madaukakin sarki ya taimaka wannan hadisi al nasai shine ainihin ya ruwaito shi a cikin sunan Nasa'i da alimamu Ahmad da al al-Hakim al al-Hakim ya inganta wannan hadisi sannan kuma ainihin Zahabi ya dace da shi kamar yadda malamin ya ce sannan malam Faruk Hammada ya tabbatar da ingancin wannan littafi a cikin takrijin littafin amalil yawm wal laila sai malam yace qala shaykh sulaiman ibn abdullah ابن الإمام محمد بن ta'ala الوهاب sharhi الله تعالى في شرحه لهذا الحديث الشيخ سليمان بن عبد الله بن الإمام محمد بن عبد الوهاب wato tattaba kunnan imam da'awa muhammad bin abdul ina fata an gane ko kuma jikan shi an gane jikan shi ya faɗi a cikin sharhin da yau wannan hadisi wannan magana tana nan a sharhin tafsirul aziz hamid a shafi na 600 shida ya ce wa fihi a cikin wannan hadisi wannan hadisin na wannan ba yahudan fa da ne wa annabi a magana sai ce qabulul haqq hadisin yana nuna karban gaskiya mimman ja'a bihi daga duk wanda ya zo da gaskiyar wa in kana aduwan ko da makini ne mukhalifan fid dini wanda ake da saɓani da shi a cikin addini in har ya zo da gaskiya sai a faɗa sai a bi a yi gyara don gashi wannan bayahude ne ya zo da wannan gaskiya ce kuma bahaushe ya ce gyara kayanka baya zama sauke mu raba ya zo ne mai yiwa kun ce yana shirka shi sai ya ɗauka kun zage shi ne don haka sai ce ai kuma kuna shirka madadin annabi ya sa da kai ka zo ka ce wa annabi yana shirka da sabai sai ce a'a menene shirka yace kuna cewa wal ka'aba kuna cewa ma sha Allahu wa sha'a Muhammadin wannan shirka ce annabi yace gaskiya ne wannan shirka ce ku musulmi ku daina fade ba shi kenan ba ku daina fade yanzu wannan da yahudu ne ya karu ko manzan Allah da musulmi ne suka karu manzan Allah da musulmi suka karu ba abin da bin gaskiya zai kai ka sai ɗaukaka da kwanciyar hankali tsayawa ƙarya kuma da binta da ƙoƙarin kare ta saboda daga wurin wane take ba abin da zai kai ka sai rugurgujewa da lalacewa Allah maɗaukakin sarki kiyaye don haka Profesa Zaid ya ce fal'adlu matlabun muhimmin ghasalan ba'adu minan nasi anhu yace shi dai adalci da tsayawa gaskiya abun nema ne wanda da yawa daga cikin mutane ko wasu daga cikin mutane sun shagala fi ta'amulihim ma'a mukhalifihim a wajen mu'amalar su tare da waɗanda suka saba musu ja'alahum yaghfuluna aw yataghafaluna amma labal khasmi min khairin liwujudi adawa malam yace abin da ya kai suke gafala ba sa iya faɗin wani alheri da ke tattare da maƙiyinsu ko abokin adawarsu ko kuma ba suke gafala ba sun san abin ba daidai ba ne amma sai su gafala da gangan shine yanfuluna aw yataghafaluna su gafala su rakkana ko kuma su yi ne su sa shegantaka su rufe ido game da ganin duk wani alheri da ke tattare abokin adawa aw khilafin bainahum ko kuma duk wani sabani da ke tsakaninsu kawai ne daga dan saba yanzu tsakani da Allah jama'a rikicin malam Sama'il Idris da sauran mutanen kungiya a wancan lokaci ya kai a ce ba za a bi juna sallah ba bai kai ba ya kai a ce za a raba masallaci bai kai ba ya kai a ce ana wa'azi ana jifan juna da kalmomi bai kai ba to amma sai aka koma waɗannan suka ware masallacinsu suka koma duk abin da suka karanta na sunna sai suka dawo suna faɗa da shi duk abin da 'yan sama'ila idris suka karanta a sunna ko suka yarda da shi a da in sa gano waɗancan su yarda da shi sai su dawo suna suka shi in rana tsaka kawai aka ce a daina runguma hannu Ne sai aka ce wai malikiya ake bi a ah, da can da kuke rungumiya ba ku san da malikiyar ba ne kin rana tsaka aka ce a daina sallama biyu me yasa sai aka ce saboda malikiya ake bi amma wallahi tallahi ba malikiya ba ce wato an fake da guzumar malikiya ne an harbi sanar sunnar da mutanen kaduna sun yadda da ita tunda yan kaduna sun yadda da sallama biyu so ake a saba musu hatta bal da ake sa wa sojojin agaji matsayi na izala lanyard din suka cire wannan daga wannan bangare suka kona da shi wannan bangare suka canza mishi kala dan dai kada abin da ya a tafi daya ku duba irin wannan jama'a madadin in ma siyasar tafiyar ta sha bamban amma teachings din su zama ɗaya ba ganin yan tijjaniya sun rabu a Najeriya tun daga lokacin da aka naɗo kaulaha daga eh, aka naɗo ainihin wato malam isa rabiu daga kaulaha aka ce shine wakilin tijjaniya a ainihin kano kaza kaza waɗancan na kaduna suka yi fushi wannan tsohon mutumin bauchi ya faɗa ya duk abubuwa aka janye majabaki aka koma sai kowa ya koma yana tafiya a ɗariƙar a mai sha bakwai ɗin ba kaulahiya amma fa ba a sukan juna akan abin da asali ana yin shi sai dai ana dan jefa kalma da juna akan abubuwan da aka ga wane ne ke yi amma matsalar ita ce mu a nan yanzu abin da ya tabbata a sunna rukuwan nan jama'a da suka fara jinta daga gare ni su mutanen jos ba su san ni ba kungiyar kaduna ma nake ba kawai dai sun da sun ji daga jihar kaduna ne kawai sai suka ce kafirci ne kafin su yi aune sai suka ji su ma na kaduna suka suke yi suka ji su kawai tun da daga kaduna ne to kai kafirci ne ba su san cewa na Kaduna ma suka suke ba sai kuma suka ji cewa yadda suke sukan haka ma na Kaduna to daga ina ne a bai daga wani albani ne sai suka ce dai kawai shikenan can suka rubin ma suka je suka yi mukabala da wani almajirin malam ja'afar yaro ne dan karami da wuce shekara 25 zuwa da bakwai da lokacin ya kure su ya kace kace da su a cikin ilimi kasa din yana wurin ko ina ai to abin da muke so ku fahimta jama'a wato son zuciyar ya rufe maka ido ya rufe maka ido rufewar da abin da kai ka yadda da shi a garin nan fa malamin da ya zo ya karantar da matasan anguwarsu runguma hannu ya zo ya tsaya a masallacin ku ya ce sai a saki hannu yanzu aka ce me yasa sai ce saboda malikiya sai wani tsoho ya tashi ya ce lokacin da kake saurayi ka zo ka kawo mana runguma hannu duk ɗayan nan namu suna ƙanana suka bi ka muka ta rikici da kai cewa mu malikiya ne ka ce mana ba za a bi malikiya ba hadisi za a bi yanzu ne kuma za ka dawo da mu malikiyar bayan mun rike hadisin da ka kawo to sai ka kawo hadisi a nan tudun wada aka yi wannan abin a nan tudun wada jama'a ku duba irin wannan jama'a Allah madaukakin sarki ya kiyaye to malam dai sai yake cewa aw yataghafaluna ko kuma su yi kinneme su gafala amma ladal khasm game da duk abin da yake tattare da abokin kusuma min khairin na alheri li wujudi adawatin saboda akwai adawa a tsakanin su aw khilafin bainahum ko kuma ko kuma saboda akwai wani saɓanin fahimta a tsakanin su walaqad taraha ala shaykh ko walaqad taraha ala muhammad محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى as-su'alu tali an taɓa aika wa babban malami muhammad salih ibn usaimin wannan tambaya ga ta kamar yadda take aka ce da shi ma ra'ayukum fi man idza arada an ma shakhsan an yuqayyima shakhsan la yadhkuru ma ladayhi min khairin bal yadhkuru masawi'ahu faqat aka ce usaimin ma ra'ayukum algafarta malam menene za ku ce ku manya manyan malaman mu fi man da an yuqayyima shakhsan idan ya so ya yi magana akan wani mutum ko ya magana akan ayyukan shi ya kimanta ayyukan mutumin ko ya kimanta mutumin la yazkuru ma ladayhi min khairin ba zai faɗi duk wani alheri da ke tattare da shi ba bal yadhkuru masawi'ahu faqat sai dai ya faɗi sharrorin shi kadai da munanan abubuwan shi fa ajaba malam usaimin sai ba da ansa da cewa inna hadha min al ijhafi wannan yana daga cikin zabtarar mutunci wal juri da kuma zalunci li'anna Allah azza wa jalla yaqulu fi kitabihi saboda Allah a cikin littafin shi cewa yake ya ayyuhal ladina amanu kunu qawwamina lillahi shuhada'a bil qist ya ku mu'mine ku zama tsayayyu ga Allah masu tsayawa su ba da shaida da gaskiya fala yajrimannakum shana'anu qaumin kiyayyar da take tsakanin ku ko ƙiyayyar wasu mutane da kuke kada ta ja ku ala Allah ta'dilu kada kiyayyar ta sa ku ƙi yin adalci ijilu ku yi adalci din huwa aqrabu bil taqwa shine zai kusantar da ku zuwa ga ainihin tsoron Allah malam usaimin yace fana Allahu subhanahu wa ta'ala an yahmilana bughd qaumin ala adam al-adli malam yace sai a cikin wannan aya kenan ya zama Allah madaukakin sarki Allah mai tsarki da ɗaukaka ya ainihin wato hana mu ƙiyayyar da muke wasu mutane ta sa ainihin mu gaza yi musu adalci ban amarana an naqula kulal adla Allah ya umarce mu mu faɗi adalci ne adalci wa qad aqarra Allah ta'ala al-haqqa alladhi sadara min al-mushrikina haƙiƙa Allah ya tabbatar da wata gaskiya wadda daga mushrikai ta fito wa aqarra nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sannan annabi sallallahu alaihi wa sallama da kanshi shi ma ya tabbatar da alhaqqan ladhi sadara min al-yahud gaskiya wadda ta zo daga bayahudi faqala Allahu azza wa jalla Allah yace wa idza fa'alu fahishatan kafirai sun kasance in suka yi wata katobara ko suka yi wani danyen aiki qalu sai su ce wajadna alaiha aba'ana nan. haka muka samu ubanninmu da kakanninmu wallahu amarana biha Allah ne ma ya umarce mu da mu haka fakanal jawabu sai Allah maɗaukakin sarki ya ce qul inna Allah la ya'muru bil fahsha kace Allah baya umarni da alfasha fa abdala qawlahum sai Allah ya batar da maganarsu da suke cewa wallahu amarana biha da suka ce Allah ne ya umarce mu da yin wannan katobarar sai Allah ya ce a Allah baya umarni da ɓanɓarma ko wauta ko zalunci li'annahu batil saboda barna ce kata an qaulihim amma maganarsu da suka ce wajadna alaiha aba'ana haka muka samu iyayenmu a kai sai Allah ya shiru da yin raddin wannan ba li'annahu haqqun saboda gaskiya suka faɗi وجاء حبر من اليهود إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم wani babban malami daga cikin yahudawa reverend father ko bishop ko pastor ko wane ne ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa qala sai ce inna najidu fit taura mu muna samun rubuce a cikin at-taura annallaha ja'ala sab'a annallaha ja'ala samawati ala usbu'in Allah zai tattara sammai gaba ɗaya sanya su akan yatsa guda wal ardina ala usbu sannan ƙasa gaba ɗayanta tun daga ta ɗaya har ta bakwai ya sanya ta akan yatsu wa zakara baqiyat al hadith ya ambaci sauran hadisin hadisin yana nan cikin sahih al bukhari haka al imamu ibnu khuzaima a cikin kitabu tauhid ya ruwaito shi da wannan bayahu da ya faɗi wannan karatu jama'a فضحك النبي صلى الله عليه habar sai تصديقا ga allah ya gaskata yayi dariya. wadda wannan dariya ta gaskata maganar wannan ramran faba ko malamin yahudawa wa qara'a har ma manzon Allah ya jawo aya ya mara baya game da wannan maganar saboda ita maganar gaskiya ce don in ya rusa ta jama'a ita gaskiya ce tana nan tun kafin ba yahudan ya zo tun kan ya zo ya faɗe ta to in ya rusa ta ya zai da ita ko kun fahimta jama'a wato fada da gaskiyan yana da so many implications yana da matsaloli tsakaninka da Allah akwai matsala yana da matsaloli tsakaninka da waɗanda suka san wannan maganar gaskiya ce abu ne wanda ka zo ka ƙaryata shi Allah ya san abin gaskiya ne zai kyale ka ka ƙaryata gaskiya ba zai kyale ka ba sannan sai can sai wani ya ji ka wanda shi wannan da ya ji ka din ya san ƙarya ce mutuncinka ya zube ko bai zube ba ka gani there are so many implications akwai matsaloli da yawa da wannan abin zai ja maka to shi ne sai yake cewa sai annabi ya jawo wannan aya dan gaskata wannan magana ta da yahudi wa qara'a kuma ya karanta wa ma qadarullah haqqa qadrihi ba su girmama Allah ba su kafirai yadda ya cancanta su girmama Allah wal arba jami'an qabadatuhu yawmal qiyamah ƙasa gaba ɗayanta za ta zama dankar Allah ce a ranar Alƙiyama fa aqarra yahuda ala qawlil haqq fa aqarra yahuda ala qawlil haqq sai annabi ya tabbatar da bayahudan akan gaskiyar da bayahudan ya faɗi wa huwa yahudiyun a halin bayahude ne malam usaimin yace fal wajib ala man arada an yuqayyima shakhsan dan haka abin da yake wajibi ga duk wanda zai yi magana ya faɗi kimar wani mutum ta ilimi ko ta kuɗi ko ta ayyukan alheri ko ta tsoron Allah ina fatan an gane abin da yake wajibi shi shine taqyiman kamilan ya faɗi kima cikakkiya ta gaskiya idza da'atil hajata idza da'atil hajatu an yadhkura masawi'ahu wa mahasinahu sai in ma fa bukata ne ta kai zai faɗi munanan halayen shi da na alheri domin ba haka ba jama'a asali idan al'amarin da ya kama ne jama'a sai ka fito karara sai ka ainihin faɗa abin da yake shine alherin kawai ko kun fahimta jama'a yanzu wani ɗan siyasa ne a garin nan jama'a yau wata guda kenan da rabi ko wata biyu zai huɗa da wasu malamai ne su ba su san kusanci na da shi ya kai a abuja ma ofishin shi yana jikin gidana ne ba su ma san muna da dangantaka da shi duk abin da zai yi jama'a sai ya bugo ya shawarce ni ko kuma ya tako ya zo har gidan nan me ya faru sai suka fara mu'amala da shi sai suka ce to za su yi taro za su fara malamai za su yi kaza gashi gashi kuma suna buƙatar ya aiko musu da kuɗi naira dubu ɗari biyar sai bugo min waya yace ka san wani malami wane a zare na ce na san shi ka san wane kuma na ce na san shi ce to sun ce za su yi taro ne kuma in sun zo taron nan suna buƙatar za su tattara malamai da ke su kuma suna buƙatar aiko musu da naira dubu ɗari biyar kana gama za su ci amana ta ba na ce sha Allah ba za su ci amanar ka ba yace to maganar kuɗi fa me ya kawo kuɗi na ci a ah, yo malamai ne masu wa'azi dukkansu ba masu kuɗi ba ne kuma suna da ɗalibai ko ina a jihar nan sun ce za su gayyato su ina za su sauke su me za su ba su abinci me za su dan saka musu aljihu da za su koma su hau mota ka goyi bayan aiko na ce kwarai ce to da na ajara zan aika musu na rantse da Allah waɗannan mutanen guda biyun da na bada da shaidar a kansu ba wanda tun da nake da shi na taɓa ji da kunne na ya faɗa alheri game da ni kuma babu wanda za a je duk abin da na aikata na alheri bai kawo cewa sai dai ba magana ta magana can daga baya wata ran wannan mutum ya sake bugo min waya ya ce ka amma na yi mamaki domin su da ne musu magana daga bayan na turo maka kudin nan na turo musu kudin nan da ne musu magana a kanka irin maganganun da suka faɗi ya ce wallahi ko kare ba zai ci ba ya ce na yi mamaki ya ce amma ni dan siyasa ne ya ce sai na kafa mallaka kaina sai na ce amma fa shi wani ya ba da dukkan da alheri a kan kuma ya jaddada mun ku ba za ku ci amanar shi ba yanzu ku ku dubi abin da kuke faɗi akan shi ya ce to wannan dai al'amari ne naku na malamai ni na faɗa muku ne don ku san ni ba na munafanci da mutane to wannan fa dan ma na wata hikima jama'a don gaskiya a lokacin da na mishi wannan bayanin sai da na ce mishi amma fa idan ba su ne ka tambaye su ba da shaida a kaina ba za su faɗa alheri ba sai da ya aiko musu kuɗin ka sai ya jaraba su to za ku sa wani a tare su ce ina yake su kai ta maganganu ya ce maganganun ya ce shak na ce na rantse da girman Allah girman su ya zube a wurina na ce me yasa ya ce akwai abubuwan da suka faɗi wanda ni na san ka ɗari bisa ɗari sai gashi sun sharara muguwar ƙarya a kai ya ce sai na ji sun zube mini to jama'a daidai ne malamai waɗannan fa wannan fa ba hilful fudul bane ba ba komai da wanka bane ba dole sai ka shiga wato ba dole sai ka ci mutuncin wani ba ba abin da zai rage ka in an zo za a auri ɗa a wurin wane ta san mutumin kirki ne eh sai dai kai baya baka zakka laifin shi kenan kai baya baka zakka amma zai raba zakkar shi ga duk malamai amma kai baya baka ba za ce maka me zaka ce gama kai mutumin banza ne mutumin banza ne zakkan nan ma baya yi saboda kai bai baka sai ma ka ce baya yi gaba ɗaya zakkan nan ma baya yi ce mutumin arziki ne saboda shi mutumin arziki ne ka faɗi gaskiya abin da ya haɗa ka da shi kuma kai haƙuri kai ma haƙuri ake da kai jama'a wannan ita ce tarbiyya islamiyya za mu samu hadisai masu yawa waɗanda ba ka ji hatta shaiɗan ya faɗi magana annabi ya ga ita magana gaskiya ce ya gaskata sahabbai sai suka ɗauki wannan tarbiyya a tsakaninsu haka matsala in ta faru aka yi tambaya suka ji sun tsaya sun faɗi gaskiya Abdullahi dan Abbas ya faɗi gaskiya akan Muawiya tare da cewa baya tare da Muawiya Abdullahi dan Abbas baya tare da Abdullahi dan Zubair amma ya faɗi gaskiya akan shi abin da ya kamata kenan jama'a wannan ita ce gaskiya gashi sai malam yake cewa wa idza kana mimman urfa bin nushi lil muslimina an ya'tazira amma sabara minhu min al masawi fa masalan nahnu nara min al ulama kabn hajrin wan nawawi wa ghayrihim ko eh. man lahum akhta'un fil aqida wa ghayrihima man lahum akhta'un fil aqida yace in ya kasance wannan mutum da aka yi maka tambaya za ka yi magana a kan shi yana daga cikin mutanen da aka san su suna gabatar da nasiha da alheri ga mutane tun aka ga yayi wani kuskure sai a yi ƙoƙarin ba da wani hanzari game da kuskuren da ne wannan karatun za mu tsaye da shi a nan sai mun zo za mu ɗauko daga inda yake cewa falwajib ɗin nan amma misalin da yake faɗi shi ne kamar nawawi kamar ibn hajar suna da kurakurai a aƙida to waɗannan kurakuran nasu jama'a ba dalili bane kuma a ce sharhin fatuhul bari sharhi ne na bid'a sharhin minhaj na nawawi sharhi ne na bid'a saboda a ciki zaka ga ga hadisi ya suna fassara ko ga aya Allah ya ce wa ja'a rabbuka su kuma suka zo sai su ce ma'ana shi waja a amru rabbika kaga wannan kuskure ne amma sai a ce Allah ya ji kansu tunda suna da alkhairai amma ba za a ce tunda sun yi wannan shikenan kaza kaza ba Allah madaukakin sarki ya taimake mu kuma Allah ya tsare mana imanin mu za mu saurara anan insha Allah ta'ala